kiri ni hatini nisa gogon da bai kyala kowa ba. abin da nake so da ke lura da shan magani kuma kada ki wasa da cin ƴaƴan itatuwa ki lura da cin kayan marmari sosai kuma kada ki dinga wasa da magani kin ji ko marmari kamar wanne kamar kosai ba kosai ba kayan marmari na ce kamar abin da ya shafi su lemu gwanda kankana da lemu ki dinga yawaita ci saboda shi ne zai yi boosting din energy ɗinki kin gane ko lura da shi sosai Allah ya ba da lafiya Allah ya nasu Allah ya nasu likita kin ga lokacin sallah ya riga yayi yanzu kin ji kina sallah ma ake saboda haka zan je masallaci it's time for break likita ka kai maka likita sakamakon ka ce mu ringa motsa jikinmu wani eh. mata masu ciki shine na samu na dan yi surfe to shine kuma gaba ɗaya jikin ya tsira yanzu abin da za a yi je office ki zauna ki jira ni dan na fito daga masallaci zan zo muka likita likita ban da lafiya mala ya sunanka lado magini Miki ke damun ka gaba ɗaya jiki na kwaikwayi, sun na rufe ido hannu kamar an wada min wuta kana wanka kuwa a wanka ka ce kwado sau nawa kake yin wanka To ina kokari don da na juma'a sati ɗaya na yin wanka sau ɗaya na tafi masallacin juma'a. To yanzu kai ma abin da za a yi. Eh. Zan je masallaci don an riga an kira sallah kuma it's time for break. Ka je ka jira na office kai ma zan zo. Ba wani abu a jihun ka dawo ba kafin ka dawo. Oh my god. Lafiya? Hmm, baka gane ni bane likita? ta zan zanyin gane ka ba wayan ban san ka ba ma ni ne dai na ranar din nan wanne kuma to inda ne ba kasa anan ake gadama kokawa kuma ga wuta ga masara sai gashi saboda haka abin da nake so da kai ka auna kai tunani da kyau wataƙila idan ka buɗe za ka tuna da wanda ya kawo maka wannan abu menene wannan kai dai ka buɗe mana menene haka in eh, fitsarin ne da ka ce a yi a kawo ka auna ni sai na yi ma hadda kashi saboda ka tantance <laughs> amma kai baka da hankali ba mu da hankali dai <laughs> yanzu ban da rashin hankali a ce ka kawo abin nan kawai ka kawo fitsari za ka je ka ɗauko wannan kwano guda haka to idan ka ce in kawo ɗan da kuma duka ka gaya mini ma'anarsu to na lura lallai idan baka bar gurin nan ba yanzu yanzu nan zan yi magana na lura lallai idan baka auna mini fitsarin nan ka ga me yake damuna ba yanzu nan zan kashe ka da tafi me gadi mutum bai in sai kashe ni ba ni daɗin ta ma kenan ab ab ai ba za ka gyara halinka ba na sani sai kuma waya ka tsokana yau kuma ka zo a haka ai kai har abada ba za ka gyara halinka likita ne ya biyo ni kai kuma kai wa likita ya biyo ka marin sanai saboda me saboda ya sani in tara abu na kai mai naɗi ba na je na kai masa abin da na gaya maka kuma ya ƙi karɓa na gaya ma ka kyala maganin wannan boka ka dawo namu na gargajiya kini da ka wuce wajen shi maganin gargajiyan nan a ina ake samun sun a gashi nan a gari ko ta ina na gargajiya haɗuwa ta zo daidai da zama da mai magani nan bari da ƙarfi shaf shaf shaf shaf two minutes ta samu lafiya insha Allah maganin sanyi a ƙarya kake kai a jaraba ne an gwada kawai yawwa amma me yi ne in dai maganin gargajiya ne in kuma za ka koma asibitin to a me zai mene ne maganin fanya na maganin fanya na ji kana da maganin fanya insha Allah ba ni ai da jaraba jirgin sama ya tashi gaskiya ne gashi nawa ne ne kake kawai dai Allah ya bada sauki 2 minute ka samu sauki wallahi two minutes shi kenan ba wala maganin sanyi ruwan sanyi sharp sharp maganin sanyi ai ko kaga wannan maganin mai kyau amma ka san menene da yana da daji zafin tsiya gare shi idan kai wanka duk inda ka ji yana ma kaikayi lakuto dan kadan ka goga in dai magani ne an gama yayyafi ma naga ana yi ina jin ma na buɗar rana ne an gama an gama kaɗan fa goga ne na ci dubu sattattu ba wani goga kiriniya ya ta nisa gogan da bai kyala kowa ba wani gun akwai madauka fansa goga goga goga na gane na yi wanka ta shume sai yanzu nan ka ga dama ka dawo? Ba sare ta ba. To. Sai dai ban gaya maka cewar idan kana magana da ni ba ka daina saka min ba irin gan nan ba ka cire ta ka kai min magana. Ha? Yanzu saboda Allah na ce sai yanzu wai ka ga dama ka dawo tukunna? Ta ana ne ba same ta ba. To. Wai ta wai wai ta tafi wata abokan na ce to ni dai ba zan jira ba shiga ran dawo ka. To shikenan ai sai ka zo ka hura wutar. dan na gaji wallahi ba zan iya ba ungo wanka ba ne ba wanka wanka ne a haka din ne kai wanka busu busu da kai kamar an tono ka daga rami ka riji gida ba wannan wanka ne tun yaushe shi nake ta maka magana ka yi wanka nake fama da kai ba ka ki amma yanzu shine kake ta maka yi wanka to ni dai kar ka je ka shafa min man kuɗi gaskiya ga ɗan ka can ya kawo uh, uh, mai sabo ka je ka ɗauka ka shafa shi Oga ya kawo mai? Eh. Eh, ina ji yana ɗakin mana. Ina nan a cikin ɗakin. Ita ma ta ki kama ko jikewa ta yi ne ne. Thank you. matan lafiya? Wuta, wuta, wuta, wuta, wuta, wuta, a ina wutar? Wuta irin wuta kuma? Ina wutar? Ya? Me ya faru? Ni na san menene haka kai kuma? A'a, a shirye fito? Na san menene ya faru babanka da ya fito ka gani ka ga fa abin fa da min dubi ina ya bar min da kari ni ne ya barar da wannan shi ne ya fito ina ta kuka wai wai wai wuta wuta wuta kuma na duba ɗakin babu ba kowa ba komai ha babu wata ni na leƙa ɗakin banga komai ba oh. ha lafiya kaddara ce ban gane irin kaddara lafiyar ka kuwa hmm? wuta kuma yana ta wuta wuta ka bi shi dan Allah da Annabi isa sauri ka bi shi ka gani lafiya ai ka sai da shi sai ka saka ta ka bi kai sauri dan Allah inna lillahi wuta kuma ai ba ba ba wai haɓa shi wani irin iskancin banza da iskancin wofi ya kana ci kana kaɗe ne kamar mota ta kaɗa dabba wai wai magana ake maka dan shumen wa wuta wuta aina wuta jima na aina wuta kai ina wuta take wuta wuta me wuta ina wuta shume shume naru wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta Water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water. wuta wuta wuta wuta wuta wuta Assalamu alaikum. Ba la ku taimaka wuta. Wuta ina. Wuta. Kai. Wuta ina kenan. Wuta mana. Ina ina wuta ta wuta. Dan Allah. Wuta ina. Jama'a gobara. Wuta ina. Wuta jama'a. Wuta.

It is addu'a ce kawai kuma mun yi addu'a mun yi addu'a Allah ya kawo ruwan nan Allah kuma ya kawo ruwan amin mana gari ya bayyana ku kuma na ku aiki ne kawai da ba da ga mutum malam Allah ya amshi ba babu abin da ke damu ba saraki iri na a wannan wurare irin talakawa tsawa gona yi ta yabanya Allah amin ran kai babu mamaki ba gobara ce tana a cikin gari babu mamaki na kai shi za ka ji ana ta wuta wuta wuta to wuta in ta tashi a cikin gari ina ya kamata ba a turo ko wani ko a zo a sade mu a nan a gaya mana wuta ne kama a gidan wane ko kuma ga wani abin da tashi idan wuta ta kama a cikin gari ba mutane ba wuta su hankalin su fita yake da wannan shine babban kuskuren da suka tafka Allah ya huci zuciyarka ba za ta gaji da ya ba ta tashi tsaye duk wani shiki ne ya ci mutum wani su ai ba to a cikin yawo a cikin gajiya mutum kusa kafan to da wakai Lafiya ka zo ka fije a gaban mai gari haka a guje kamar kuka ci ta biyo ka? Ah, ba ku ga baba ba, babana. Ban gan shi ba? Tabbas, ban ka ya wuce. yara da mutane yara yana kiran ihu wuta ihu wuta gobara ce to shi ne sai muke tambaya mu ma yanzu zancen da mai gari yake kenan hankalin sai ya tashi wai gobara ce wuta ta kama na ku a a ko daya ba abin da babu abin da ya faru lafiya kalau ina ban daki ina wanka sai na ji an yaran tuma ihu ya fita da na fito sai jen bihin kamo shi wai ya fito da gudu na wuta bai san abin da zai furta ba wasu ma ba su ma fahimta ƙwaurin su zo ku da duba ya shallake su bai yayi gaba ni damuwa ta ma wankan da nake yi aka je aka taso ni eh, isa wuta ah, ina ka tambaye shi wani gashi na wai to wai wai saboda me za a zauna ana irin wani abu yanzu tsakani da Allah kai shi ne ya za a ce ka ɗauki mutum ku rika biyo shi ba kuma san me dalili ba eh ba garbu ni fa da ifito ni fara samu har da har da buge ni ban ka ne sai na ina wuta wuta ni ma jin ina wuta ni ma na taya shi wuta wuta ni ki dan ba san komai ba daga wannan ina zuwa shume me yake damun ka shume menene wuta wuta wuta wuta ko ya mutun ina zuwa wace irin wuta kana tuba a hannun mutum ka ji jikin mutum ka ji sanyi kana ku rika zancen wuta tsakani da Allah lillahi wa rasuli kai kaga muna zaune ni da abokina ka ganshi na muna cewa yabanya ta yi kyau kawai sai muka ganshi ya zo ya ce mana wuta to shine muka zo mu wai mu taimaka mu ga inda ni kaga an zagaya da mu ma ba ga hayakin ta ba kai kai kawai kawai kawai kawai duk ku saurara ni na san matsalar na san bakin zaren yadda ya a mu zo mu tafi wajen mai gari a can za a kashe shi nan ma za a kashe wutar eh, za a kashe to eh. bari zuba ruwa ah! ah! a ba ruwa na ka yi wuta to kuma kai ina za ka bi mu ji nake daga can inda ka gudo din a can za a kashe wutar eh, kai ma da yake shashasha ne dan uwansu kurin ka ji ana abin da maimakon ka tsaya ka ji umarnin da za a bamu kudin kai ma sai ka to ba sai kai ta gudun ba ga ruwa garuwa, garuwa, garuwa, garuwa.

kai kamar ka nake yi ka kai mun lalata a nan ka kai yayin social social cikin mutane kana mun social kana son kai tsirara a nan menene ya ne. ka wuta da kai wuta na ko ina wuta ina wuta a jikina na kai ne au tun daga kai na kai da abin da har ta. sai yanzu wani radin radin Wota mm. a jikin shi dogare ina liman shi da can gurin kai kai kai kai kai da ni ba na fi tunanin bawon Allah nan haukacewa ne inda kaga yana wannan hauka sula ba haukacewa ne ba haukacewa ne shi yasa nake da ku na fito a guje ba wani abu nake nema ne sai nake ku bar ni je in nemi dan wani kuji ko rijiya in fada ko ah, ta tabbata subhanallahi wa iyyakum Kaji mutumin nan ta tabbata ah, ba za ka bari ba? Ko ai mu ku sani ba, wallahi kin mun kowa rashin hankali. mutum kawai ya zo ce mana wuta kawai mu ringa bin shi yana zagaye gari da mu babu hayaki babu alama to ai musiba ce in ta zo ai kuwa ake dole ne mutum. kai dogarai abinda za a yi ba zan iya tsayawa ina kallon yana yin soshe soshe yana tuta a gaban mutane ba a kama shi a kai shi gida a kulle idan liman ya kawo rubutun kai yi wani yi can gida a bude saboda na tabbatar wannan gamo ya yi haka yake ba a ba ba wani gamo da yayi ya eh, Ya ce ya aka yi to litinin da ya zo da loko ya ajiye shi kuma ya shafa shi a matsayin man shafa ya wuce loko maza ya wuce na loko ya girma haka wallahi kai ya aka yi ni ne nan dai na je na siyo nan Shara ni na kuma na zan shafa san yana da Allah ya taimake ni kuma ya bani iko na ba zan ji zafi ba sai yake kima kai kai kai ka ba baban ka ji zafi baka ji zafi ba ɗaya bane jikina daban nasa daban Allah kai to kun ji aka yi tashi kai ku tafi da shi gida akwai wani abu ka kyale ne shi tafi da kayanki kyale shi ne shi tun da a ko ƙyale kai ya tashi tashi eh shi ne aski dogari kai takara shi gogon da bai kyale kowa ba wani gun akwai madauka fansa goga goga goga goga iye goga kiri ni nisa gogan da bai kyala kowa ba wani gun akwai madauka fansa goga goga goga goga goga ba ga mutum kauri ba goga ba ga na alƙarya ba goga ba ga rashin kunya ba gogan da bai bar fitsara ba goga ba ka goda Allah ba bai kyale yaro bai bar babba goga bai san abin da zai furta ba wasu ma ba za ma fahimta ba ƙaurinsa zo ku kalla duba Goga, goga, goga, goga. Iye goga kiri ni hati nisa, gogan da bai kyala kowa ba. Wani gun akwai madaukafinsa. Goga, goga, goga, goga. Wato, da aka ci gashi, aka ci gashi. aka ci gashi aka ci gashi aka ci gashi ka fa san kan da amosa ne ka kankare sosai yawwa kuma wannan magan da ka wannan ranar ina ai ya dan min daɗi ya in ji daɗin sosai ya kamata ka dan ƙaro min irin sa kai kai kai malam wazan kai ke ni subhanallahi la ilaha da kaje ganin haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wazan ina magana fa ka fahimce ni fa amma kana kallon wani gurin sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kai kai To, cilo mana. Yawwa. Gabanni eh. ma so nake ba a cillo min wata. A ah, za a cillo ma ai da koyo akan iya. Eh. ina magana kana jina audu kai abu mana audu audu haba kai ba ka ji ne a rinka magana ka jefo abu ka jefo inna lillahi wa inna kai wani irin yaro ne eh ba ka da hankali kai har yanzu audu eh a'a ah, wani irin yaro duk da za mu yi aiki da kai sai ka damu matsala kai wa ya kwana birnin Kano ya san an yi sarauta lalle in ya Kano ado dan bayero dan daraja dattawan birni na faɗi sannan na ta yawo birni na ihe tsofaffi na fira kai dattawan birni na faɗi kowa ya kwana birnin kano ya san an yi sarauta lalle in ya gano ado ɗan bayero yabba wasa sani dai baiwar allah Allah tambaya nake Allah ku isa na san wannan zance daga tsalle ko yana ne garin daga tsalle wannan zance haka yake kin san ana jan doki ne ba wai dan bayya gani ba za kuma a janyo shi kuma a kai shi duk gurin da ake so an ce wannan tambaya ko gidan ko gidan tabbas wannan zance naki haka yake dutse duk mutumin da i shigo wannan ƙauye ya san cewar gidan nan ai ba ɓoyen gida bane zo mu je kawai na raka ci. da ko da karki sai na kai ki wallahi malam Na'am. Sai eh, har gidan ba nisa yake da shi wajen kami karin katsa maka aikin ka. To ai biki sani na so na ɗauke ki fa na kai ki. <laughs> To, to, to nan zan kwatanta miki. Kin gane ko? Mm. Wannan layi. Wannan kenan wannan? Eh, wannan layi. Idan kika miƙe layi, mm. za ki ga injin niƙa tahuna daga hagu. kina miƙewa gaba za ki ga magariya daidai tsakiyar gari kina karya ke kwana za ki ga tsohuwar rijiya to nan ne gidan nan din da na gaya miki na gidan su juma ne nan ne nan ne wallahi na so da kai ki na so kon dan tura miki wannan wannan yar adadin taki kon dan tura miki yar adadin nan taki kai Allah Allah kai ne Allah Allah madaukakin sarki sai kaga kyakkyawa kuma ya dace da kyau kaga dai mace iya mace gata da yar wata yar akwaku tana turawa kaman alamanken shanu kaman wulbaro irin ta masu tallan kankana wallahi wannan da Allah zai taimake ni in samu rabo in shiga rabo samu na bararraje kuma na dace warwashewar gyagijewar wannan bai kaga ba komai kai Allah kai ne Allah jalo mai kiɗan kotso ya bani baladoki Ah? Kaji kai. Dan Allah ke ji. Wai ban da rantar alhaki dan Allah dan Allah mutum bai ci komai baka sa komai a cikin ka ba ka kama ka da yin gyatsa. Yanzu saboda Allah shi shume. Yanzu dan kayi gyatsa ba za ka gode wa Allah ba? Ko baka ci komai ba ai ya kamata ka gode mishi. Ah, to, to wani abu na ce kullum cikin godiya Allah muke yi. To. Eh? Amma dai ka yi gyatsa baka ci komai ba in banda dai Allah na duba saran dai kurin ta gyana ta jamun sharri a ce na ce miki kuli kuli ai to <laughs> me ya kawo nan gyana dan Allah da ai ba rami me ya kawo ga rami ka ci min kuli kulin yanzu yau ma shi muke zuwa kai ka cinye min kuli kulin kenan ina jalabta dan jari na saboda Allah da Annabi shine kake neman ka karya min jari zuwa ya aka ni ba ni ba ci kuli kuli ba ai ka ci tabbijan ai ka riga ka tona kanka asiri ka faɗa da bakinka ka kaci tabbas kuma kacin. to ai to to ai to ai dama dai kawai kwaya goma fa na ci kawai kwaya goma ne kurin na ci ce ka eh ka cinye dan haka 35 kenan sai ka biya ni yanzu kayan Allah yana annabi ne saboda Allah mene dan na ci wannan kuli kuli kuma wani abu ne a ce sai na biya kuma ka karya min jarin kyale ka ai fa ba zai yi ba sai ka biya ni kuɗi na to da me zan biya ki da shekaru na ba sai dai tsuguna zan yi ki mun dundu a mako kudin ki ba shikenan ba. Dundu? Eh. Dundun lafiya? Haka kawai so kake duk garin nan abu ana zagi na a ce ni ce mace ta farko da na fara yi wa mijina dundu? A'a ba zai yiwu ba. To ai tunda ku haka ne ke ma ai sai kamata ki bar magana wannan kulikulin haka. To amma za dai ka biya ni kuɗi na. Eh sai ka biya ni ba zan kyale ba sai ka biya ni. To to shikenan Allah ya hore. Ba abin da ki furke ni ko sai kasancewa sabon kulikuli. Eh ga laushi

<laughs> yata ta zo barka da zuwa a'a sannu da zuwa sannu da zuwa kai ka kai ka kai kawo kawo ka kayan nan a'a yan matan birni barka da zuwa ashe dai da gaske dai zaki zo min hutun nan ai dama hajiya cewa ta zaki mamaki gaskiya ai ai kwana kwayi mamakin kin ga muje cikin ba in kawo miki ruwa tukunna to zan iya ja ne ko kuma in mai haka zaki haka eh, eh. 'yan mata barka da zuwa ga ruwa. Na wannan ruwa kuma? Eh mana. Wannan ne ruwan da zan sha? Eh mana. Kai, ba zan sha wannan ruwan ba. Sai leƙe. Tarwaɗa da kukan ishirwa. Ina ke ina to mu shi muke sha a cikin garin nan gaba ɗaya garin nan babu ruwan da ya fi wannan. Wannan? In za ma ki sha ki sha ungo. Ta. Lalle in ko aiki ya same ni. ai ku aikin ku ya same ki tunda ba za ki shafa barin mayar inna ni kam wannan ruwa gaskiya wannan ai kin ga za ki zauna da ishirwa, an buki shashi ba ke kika sani salama nake gani a ce eh mana Allah ce ke ce salami ni suna na ba salami ba to kike ga mana sunanki suna na salma haka zaka ce sai ka dan sa kankana to mu da salamu muka san ina kin ji shi ko ki shiga tsakani na da shi an dade ba tsakanin ba ke kuma gaki da yar bantan tsiwa da an taba ki babu hakuri nan da nan sai ki bude wuta to ina ba kya jin bata min suna na yake wani wai salamatu to in ba to a ce an ce salama ba ki so to in ba za mu in ba za ki yadda mu ce miki salama ba to daga yau sai dai mu dinga ce miki salamatu kai ne yayi salamatu yau na zo gidan na tun da na zo ko bai shigo gidan nan ba awata nawa da shigowa har nayi wanka da shiga aike ni ne na dade sai ki dauki mataki kai kai ba na son tsokana tunda ta ce ba ta so idan ma ta shiga uku ma bata shiga uku ba ta sani in bi ta shiga to ta ƙara ta kuɗa to ni dai wannan ce ce kusan ya ishe nan za ka zubar min da karin ya kamata ka kwashe shi daga gurin ka daina tsokana ta tunda ba ta so ka je ka ce ma za eh, kan ji fa wani nawa ma isa kira ni a garin nan inji ai ni tsiyata da yan garin nan kenan da sun ga bako budurwa shikenan sun dinga ma mutane zurur zurur tun su addaba mutane kenan salamatu yar sangwai